Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jinmu ta tashar mu na VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karantawa baba ya koma kiri. a wani mataki mai al'ajabi shugaban amurka donald trump ya ce ya dakatar da batun aikin kuren dubban bakin haure da ba su da takardar zaman amurka wanda jami'an hukumar shige da fice za su fara a yau lahadi har sai 'yan makonni masu zuwa bisa roko da 'yan democrat suka yi na jinkitar da batun kore bakin hauren da ba su da izini zuwa makonni biyu masu zuwa domin gani ko democrat din da republican za su iya yin aiki tare akan magance batun karɓar masu neman mafaka da kuma matsaloli kan kudancin ko kuma kan iyakar kudancin kasar in ji trump a wani sakon twitter da ya fitar a jiya asabar da rana rahotanni a kan shiri da hukumar shige da fice ta yi na aiwatar da aikin koran dubun dubatan bakin haure sun tada hankalin wasu shugabannin jam'iyyar democrat a manyan birane da dama kana sun yi allah wadai kuma suka ce suka ce za su tashi haikan domin taimakawa waɗanda wannan abin zai shafa kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi ta yi magana da shugaban ƙasa da yammacin ranar Juma'a inda ta nemi ya jinkirta aikin korar bakin a cewar kamfanin dillancin labaran Associated Press. Pelosi ta buƙaci ya fasa korar bakin haurin ma kwata-kwata. Ta kuma fitar da wata sanarwa a jiya Asabar tana kira ga shugaba Trump tun kafin ya sanar da sakonsa na Twitter cewa ya jinkitar da aikin kamin bakin hauren inda ta kuma roƙe shi shi shugaban wato ya nuna irin tausayawa da ya nuna a ranar juma'a a lokacin da ya fasa kai hari a kan kasar iran a jiya asabar ne al'ummar kasar murtaniya suka kada kuri'a a zaben farko da aka yi a kasar ba tare da wani shugaba mai ci tun bayan juyin mulki a shekarar 2008 a rufe rufunan zaben da aka wato da karfe bakwai na yamma a fadin kasar da ke yankin sahara kuma ana sa ran samun sakamakon zaben 'yan majalisar dokoki da yammacin yau ko da yake an samu fitowar dimbin masu wuka da kuri'a a wannan zaben wanda ake gani mafi muhimmanci a tarihin demokaradiyyar kasan amma kuma mutane sun nuna damuwa ga hukumar zaben kasar ta saini wacce a farkon wannan shekara ta yarda da masu sa ido daga kasashen waje su shigo kasar lamarin da ya sa mutane ke shakku ko za ta yi aiki da gaskiya ma'aikatan ofishin jakadancin amurka suna cikin waɗanda suka sa ido akan yadda aka gudanar da ƙuri'ar a rufe zaɓe a babban birnin ƙasar nuwakoshot. shot muna da rukunoni guda goma na ma'aikatanmu da suke sa ido a kan zaɓen a tun lokacin da aka buɗe rumfadar zaɓe da misalin karfe bakwai na safe a cikin babban birnin inji jakadan amurka a mauritania michael dodman yana faɗa wa murya amurka ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya amshi wata takardar wasiƙa daga shugaban amurka donald trump kuma ya bayyana zurfin tunaninsa akan abubuwa da wasiƙar ta kuntsa in ji kafafen yada labaran koriya ta arewa a yau lahadi kamfanin dillancin labaran ƙasar koriya ya ɗora wani hoto da kim wato hoto na kim ne da wasikar a hannunsa yana tafakuri akan wasikar da fadar white house ta aika masa rahoton ya ce kim ya yaba wa abin da ke cikin wasikar abin da ya kira muhimmin batu da yake bayyana ga musuwa ga matukar kwarin gwiwa da kwarewa na siyasa da trump ya nuna kim jong-un ya ce zai yi tunani sosai akan abubuwa da suke cikin wato wannan wasika wanda ya kira su masu gamsarwa a cewar kamfani ko kuma cewar rahoto da kamfanin dillancin labaran koriya ya fitar sai dai rahoton bai yi ƙarin bayani a kan abubuwa da ke cikin wasikar ba a farkon wannan wata ne shugaba trump ya samu wata wasika da ya kira ta kyakkyawa kuma na musamman daga mai gamsarwa daga shugaban koriya ta arewa kasar iran ta fara kare kaimi a wato a harin kutsen yanar gizo akan gwamnatin amurka da wasu muhimman hukumomin kasar yayin da ake ci gaba da samun tankiya tsakanin kasashen biyu a cewar kamfanonin tsaron yanar gizo a cikin 'yan makonni da suka wuce wasu masu kutse da ake gani suna yi ma gwamnatin iran aiki ne sun kawo ma amurka hari. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. masu sauraro assalamu alaikum barkamu da dawa wannan shiri zabe ko nadi shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke da dangantaka da zaben ni Nasiru Adamu Elhikaya zan gabatar mawara kan ko hukumar zabe na da ma'ajiyar tara alkalumar zabe ta na'ura mai kwakwalwa ko ko a'a ba ta sha mana kai ba in ji kungiyar kamfen din Buhari BCO. Duk mai cewa ya zaɓi gwamnatin APC amma wasu kalilan ne suke juya lamura ba haka ba ne, in ji jigon APC. Yaya aka gudanar da zaben kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi ne har wasu suka sha barkwanan tsohuwa. Waɗannan da ra'ayi kan kalubale da shari'ar zaben tara za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. yanzu dai babbar jam'iyyar adawar najeriya pdp na ci gaba da bin shari'a ta a kotu don kalubalantar zaben shugaba buhari da pdp ke cewa an tafka magudi ga ma kakakin pdp buba galadima idan dai akwai adalci idan dai akwai masu shari'a masu tsoron allah to na tabbata cewa babu abin da zai hana mu kwace wannan zaɓe da aka yi mana fashi da makami aka karba a hannunmu a na'urorin da muka yi nazari ya nuna mana cewa mu muke kan gaban nesa ba kusa ba da cin zaben nan shi yasa na ce inda masu shari'an nan suna da adalci suna da karfin gwiwa babu abin da za su iya yi ko suna son mu ko ba sa son mu dole su bamu wannan zaben da muka ci wannan ya kai ga muhawarar mallakar matattarar kalman zaɓe ta na'ura mai kwakwalwa da npdp ke cewa in dai aka samu bayanan to za a tabbatar da matsayarsu ta cewa ba a yi adalci a zaben ba nan take daraktan labaru na kungiyar kamfen din buhari bco gidado ibrahim ya ce wannan muhawara ba ta sha musu kai ba. Maganar eh, rumbun tattara zaɓe wannan bai ba mu tsoro ba so burutsu ne da kamar da kullum nake faɗa su kullum tatsuniyan gizo bai wuce na koki ba. Kullum idan sun ɗauko wannan gobe in sun gaba nasara nan sai su ɗauko wannan kuma yana ganin waɗannan kamar akwai waɗansu wanda suka samu hanyar neman abin da za su ci tunda ba abin da za su gabatar a gaban kotu. Shi ya sa mu wannan bai ba mu tsoro ba kuma a shirye muke mu tsaya a kan cewa shugaban Muhammadu Buhari shine ya ci zaben a shekarar 2019 alhaji gida don ka duba ta lokacin da shi buhari ma yake yin takararsa daga 2003 har zuwa 2019 nan banda ma dai zan ce uh, can bayan mu koma can baya an nemi hukumar zaben a ta rika fidda irin waɗannan bayanai uh, in ba tsoro ba a je kotun adawa za ta iya cin nasara tun wancan karan eto eh abinda mu muke cewa shine adawa gaskiya ne amma idan za a yi adawa mai manufa amma wani ya zauna kawai saboda yana ganin shi yana da hikima ya kirkiro abin da babu shi ya ce akwai abin da ake da shi ya ce ya kore shi wannan ba zai bamu tsoro ba kuma ba zai sa mu ga cewa wanda yake kawo irin waɗannan mu gan shi da ma wani muhimmanci da zamu ke saurararsa ba don haka rumbun tattara bayanan zaɓe da suke nema kurta ba su da duk irin rubuce-rubucen da suke daidai muke da su mu mayan masu da martani ta hanyar shari'a amma wannan baya ba duk wani dan buhariya shakka Don wannan dai kotu za ta yanke hukunci da hakan ka iya kaiwa kotun koli da ake wa kirari da kotun Allah ya isa. Muhawara kuma ta rincaɓe tsakanin masu cewa sun zaɓi shugaba Buhari amma wasu ƙalilan ne ke jan akalar gwamnatin. duk da shi kansa shugaba buhari ya ce a kawo hujja ko ɗaya ta tabbatar da wannan zargin sabunta wa'adin gwamnan babban banki godwin emefile da yanga ni kashe ne shugaba buhari ke cewa tun farko gwamnatin jonathan ce ta naɗa shi da haka ya dace a dubi wani kwararre na yan buhari tun da uku a naɗa ya tado wannan batu na mutane kalilan ne da ke faɗa a ji wato kabal ke yin abin da suke so a gwamnatin injiniya ahmad zakari guroje dan wannan ajin ne na tsoffin magoya bayan buharin amma ya ce sam masu wannan matsaya ba su yi wa shugaban adalci ba a duk wannan zargi-zargi da ake yi na cewa akwai wa'asu mutane da su ne suke juya eh, shugaban kasa muhammadu buhari ne za a juya duk mutumin da ya san muhammadu buhari ya san cewa ba mutumin da za a juya shi ba to ka gaya mini akwai general babangida akwai obasanjo akwai su ty dan juma wa'innan mutanen su ne wa'inda suke iya juya koma wane ne a Najeriya. Amma suka gagara juya Buhari, sannan sai kullum a dinga yin magana wai akwai wasu wa'inda suke juya su aljannu ne suke juya Muhammadu Buhari? Ai ya wuci mutumin da za a juya shi. Mutumin da aka san jarumi ne in ba Muhammadu Buhari ba akwai mutumin da ya isa ya ce zai yaki cin hanci da rashawa a Najeriya zauna lafiya? Kuma don menene aka nemi ma kashe shi? Kowa ya sani injiniya yaushe aka nemi kashe shi ba wata akwai wata hujja da ta ba mu ga wani rubutu daga gwamnati ba akan irin wannan ba wata hujja ah, a ai magana an nemi kashe shi wannan ya wuce ah, ya wai ai a Kaduna ba gaya mini akai ba ni ina wajen na je har inda bom din nan ya tashi oh, kana maganar lokacin kafin ya hawo mulki kenan kafin ya hau mulki to idan har aka nemi daukan ransa ai ba wai don kawai ba a son shi ya zama shugaban kasa ba saboda sun san shi mutum ne wanda ba za a iya tonkura shi ba sun san shi mutum ne mai kishin najeriya kuma allah ubangiji ya tabbatar da ganin cewa bawan allah nan bai mutu ba sannan rashin lafiyan nan da ya yi aka tafi da shi don allah don annabi wannan rashin lafiya ne ta allah don mai allah ya saya ya tabbatar da bawan allah nan ya zauna yana raye ba don talakawan najeriya ba ne ta ya za a yi kuma mu saya kuma abin da yake shine kawai hanyar mafita a gare mu maimakon kullum mu dinga daga hannu muna gode wa Allah muna kuma dada neman taimakon Allah akan cewa Allah ya dada taimakawa bawan Allah na ya bashi lafiya ya hada shi da mutanen kirki wa'inda za su kai kasan nan gaji amma kuma sai mu dinga sayawa wa'innan kananan maganganun da ake yi maganganu ne da yake fitowa daga wajen wa'inda suka sane mu wanda ba sa kaunan talakan su suke yada wa'innan maganganu amma gaskiyar magana shine ni ina gaya maka alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah na sha wahala kwarai da gaskiya tafiyar muhammadu buhari tun da ya saya ya ce zai saya takarar shugaban kasa na bar aiki na ni injiniya ne makaniki na jirgin sama kuma tun 2003 ni memba ne na tbo sannan kuma tun daga lokacin zuwa yau ba mu taba samun kuri kasa da miliyan goma sha biyu ba sannan aka zo 2015 allah ya bamu nasara muka ci kuma ina eh, kyautata zaton duk wani dan najeriya da yake kishin najeriya kama na yake mu saya a bayan bayan allah nan shine kawai mafita na ɗayan majalisar zartarwa zai ƙara share fage ga masu shari na kalar gwamnatin a shekaru hudu masu zuwa yanzu kuma ga abdulwahab muhammad da yadda zaben kakakin majalisar dokokin jihar bauchi ya gudana inda har aka jefa hayaki mai sa kwalla masu goyon bayan takarar abubakar suleiman dan jam'iyyar apc suka yi samako zuwa majalisar su guda goma sha ɗaya da suka hada da 'ya'yan jam'iyyar pdp guda tara da apc guda ɗaya sai kuma dan jam'iyyar nnpp guda ɗaya suka gudanar da zaben fidda kakakin majalisar da na mataimakinsa da ma sauran shugabannin majalisar kamar yadda doka ta tanada cewa inda an samu mutane goma sha ɗaya za a iya zantar da kuduri ga kuma abinda sabon kakakin majalisar ke faɗa. humble self and other elected members of Bauchi State House of Assembly, we say alhamdulillah, alhamdulillah. Ya ce a madadin kansa da sauran zababben 'yan majalisar dokokin jihar Bauchi yana miƙa godiyansa wa Allah subhanahu wa ta'ala sabili da wannan zaɓe da aka yi musu. A ɗaya gefen kuma tsohon kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi, kawo Shehu Damina mai neman yin tazarci ya shigo majalisar ne tare da tawagarsa mai mutane goma sha takwas amma suka taras har ɗaya ɓangaren sun kammala zaɓe suka kuma tafi da sandar girma na majalisar wanda hakan ya jefa tawagar cikin tsaka mai wuya wanda daga ƙarshe sun gudanar da nasu zaben ne a wajen majalisar bayan da aka fesa musu hayaki mai sa hawaye daga bisani ne kawo shehu damina ya zanta da manema labarai to mu dai an bamu gayyata na mu zo yau alhamis 20 ga wata da karfe 10 saboda zama to mun zama cikakkun mutane a matsayin mana shugabanni karfe 8 sauran abu muka shigo nan amma mamaki da muka zama da waɗansu a cikin can mutum 11 tara daga pdp ɗaya daga nnpp ɗaya daga apc wai har sun yi zaben speaker har sun rantsar suna process na jin na zaben deputy speaker da aka zo ko kuma sun je sun yi zabe na deputy speaker har sun rantsar da sauran membobi kuma ba mu ci misali da mutum goma sha ɗaya majalisa ba ta zama saboda quorum din majalisa jihar Bauchi na mutum goma sha ɗaya in an samu a cikin talatin za ta iya shiga to an zo kun daga cewa wajen bakwai da wani ba aka fara mu ma kawai mun shigo takwas saura a lokacin har suka kare suka fita to mu a matsayin na masu bin doka dama mun zo ba wai dan a yi a karfe takwas ba shi yasa ga muka jira har karfe goma ta yi da goma ta yi ba mu ci za mu koyo mun gabar kara ba da awa ɗaya akalla da minti goma sha biyar da ko da ta kai ta kawo wanda ya kamata a ce sun zo da mu gansu da zo ba to shi yasa muka yanke hukuncin mu yi abin da muka yi tunda mes da ya gashi ce shi ne sai kuma sarki ko muka amfani da wannan dama muka muka zabi shugaba muka zabi deputy ko muka rasa da sauran yawon guda goma sha takwas muna cikin kwarai ba yi niyan fita daga cikin kwarai majalisa ba har sai karfe goma ta yi ina mai tabbatar muku ba kariya muke yi ba muna zaune muka yajin tiya gas daga ya ta zo Allahu alam mun dan zauna mun bada kusan kan minti biyar har a cikin mu guda biyu da ɗaya dama yana da ciwon asma wanda kusan ma sai da aka kare da asibiti so ba mu da option dole muka fita daga cikin can ba ashe ma hikimar fita din shine da a samu a kulle ta demokuraɗiyya kenan wasu na murmushi wasu na murtok yanzu kuma sai babu ra'ayoyi a cikakken sunan alhaji musa abubakar dan malikin argungu kwanci dan malikin kebbi tsohon chairman jam'iyyar cpc yanzu kuma bso coordinator na buhari support organization a jihar kebbi ni ina son in gaya ma injiniya buba galadima ya kamata a ce da cijo irin shi da shekaru irin nashi kamata ya a ce in abu ya ɓace kada hankali ya ɓace amma kuma na biyu mai mamakin buba galadima ba saboda muna cpc irin rikicin da buba galadima ya kawo ma jam'iyyu a ƙasar nan to ina ganin da yake allah ba a zalimin sarki ba ne sai yanzu bayyana ta hito cewa buba galadima dama ta hiya ɗaya na cikin jam'iyyar ba da gaske ke ba don yanzu manganun da yake har ga allah duk wanda ya ja zai mamaki a ce irin buba ma zai waɗanga maganganu amma da ke Allah ba zalimin sarki ba ne shi Allah ya sa shi da kai ne ya tona ma kanshi asiri mutane sun gane shi mutum ne wanda yake dama a zalimin tafiyar janar Muhammadu Buhari ne don in ba a zalimin shi ba ne waɗanga maganganu ba za su hito ba ai maganar zaɓe ba a taɓa zaɓe a ce gwamnati ita ke da gwamnati kuma a bari a yi zaɓe kowace jam'iyya ta ci zaɓe a yi a bata ba ga jihohi nan da yawa wanda suke da jam'iyyar apc ke da su amma da suka ci zaɓe saboda shugaban ƙasa shi mutum ne adali ga al'umma ya bari an ba su zaɓensu da pdp ce wancan lokaci ita ke gwamnati ba yadda za a yi a ce wata jam'iyya ta ci zaɓe ba tare da gwamnati ba a bata amma saboda gaskiya ake yi kuma shugaban ƙasa masoyi gaskiya ne kuma masoyi a zauna lahiya ne a ƙasar nan duk wanda ya ci zaɓe ya bari a bashi kuma bayanan abu ne a ga zaɓen buhari da shi da a cihu kamar zaɓe ne na sama da ƙasa kuma na ƙarshe magana tana kotu me yasa shin shi buba galadiyan ba zai yi hakuri a ga abin da kotu ta yi ba shi zai yanke hukunci na faɗa mu duniya ce su suka ci zaɓe to ya kamata idan abu ya ɓace kada hankali ya ɓace ko da yake wani lokaci za a samu akwai guntun kwakwalwa sai su tare Masu sauraro duk da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham da wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad ni Nasiru da mailika da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Our decision to recognize and honor Junto and its actors Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kenan lokacin da yake jaddada cewar matakin da ya ɗauka na karrama ranar 12 ga watan Yuni a matsayin ranar demokuraɗiyya ta Najeriya tare da maida ta ranar hutu. An yi haka ne bisa muradin ƙasa. Don haka ina kira ga ɗaukacin 'yan Najeriya da su ɗau hakan da zuciya ɗaya. saboda haka a madadin gwamnatin tarayya kasan nan tana neman gafarar iyalan marigayi chief mko abiola shi dai alhaji moshud kashimawo olawale abiola shine mutumin da ya kama hanyar lashe zaben shugaban kasa karkashin rusasshiyar inuwar jam'iyyar sdp salin da ya fafata da abokin takararsa na jam'iyyar nrc bashir othman tofa domin alkaluman sakamakon zaben da ba na hukuma ba ne su nuna cewar abiola na da kuri'a miliyan biyu da dubu ɗari ɗaya da talatin da hudu da ɗari shida da goma sha ɗaya yayin da ke nuna bashir othman tofa na da kuri'a miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da goma sha takwas da ɗari tara da goma sha uku a daidai lokacin da gwamnatin soja karkashin jagorancin General Ibrahim Badamasi Babangida ta soke zaben a ranar 12 ga watan Yunin shekarar 1993. Bayan soke zaben ne kuma gwamnatin ta Ibrahim Babangida ta yi tashar suka da ma matsin lamba daga ciki da wajen Najeriya. Al'amarin kenan ma da yasa ta yi murabus aka kuma naɗa gwamnatin rikon ƙwarya karkashin jagorancin Chief Anas Shonekon kafin sojoji kuma karkashin jagorancin General Sani Abacha su sake karɓar gwamnati. A lokacin Abacha ne dai Abiola ya ayyana kansa matsayin shugaban Najeriya. Gwamnati kuma ta garkame shi a kurkuku. Al'amarin kenan da yasa al'ummar kudu maso yammacin Najeriya da ma sauran masu rajin kare demokaradiyya suka yi ta cece kuce akan batun da ma wannan rana. Ko ta wace fuska masana kimiyyar siyasa ke kallon maida ranar 12 ga watan Yuni a matsayin ranar demokuraɗiyya? Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ya yi fashin baki. Za ka iya cewa wajen nasarar a daina maganar Jun 12 a matsayin wato wani abu na matsa lamba akan gwamnati mai ci an warware ta. daga bangaren yarba an warware ta watakila yanzu duk wata magana da za su yi ba akan juntuwar bacci to ka warware wannan amma tunda kuma dan adam kuma wani lokacin musamman in ka same shi butulu wato babu wata rana da za ka iya cewa ka biya masa bukata to yanzu sun bullo da sabuwar bukata za su ci gaba da matsawa gwamnati kuma sun nuna ba a burge su ba ba su gode ba duk iko kukan da 'yan arewa suke yi cewar da ayyukan ci gaban ƙasa na buhari a tsawon shekara hudu ƙasai da ba kai su duk ba su gode ba saboda haka yanzu ya rage wa gwamnatin shugaban muhammadu buhari ta yi tunanin kuma wace hanya za ta sake bullowa yarabawa ta warware wannan matsalar da suka taso da ita wanda ta kai har wasu gwamnoni a jihohin kudu maso yammacin najeriya suka ayyana ta a matsayin ranar hutu tun ma kafin yanzu yanzu kuma shugaban kasa muhammadu buhari ya maji ita ranar demokaradiyya wacce a cikinta ake yin hutu tare kuma da yin bukukuwa a cikinta tsohon gwamnan jihar jigawa alhaji sule lamido da ke zama ɗaya daga cikin na hannun daman chief mkewa abiola shine sakataren jam'iyyar sdp ta Abiola a wancan lokaci masu magana jintuwa a yanzu dukkaninsu dukkaninsu da yan da da su wannan na yan fengasa wanda ke wannan na kokori da shi buharin da su waye kaza kaza kaza dukkanin su wani bar gobe da ba komai a cin abiola yan ne dai ku sun zo ne bayan june 12 ma'ana shabi gota sha ɗaya gauta ba sa nan ya kan su da abiola ya kan zaɓe shi duk ba sani ba da yan ne da ya kon da fene fere domin arcin nan ba san abiola ba sa yin sa sun ce jam'iyyar kaza sun ce wato hannun kuturu ne ya tso iri ɗaya so duk maso ne hanyar lokacin nan ba su da abiola ba su da pdsdp muka zaɓi mu bayan an ci zaben ne an soke su ga kafa su kama su makale don neman suna a najeriya su hayaniya ake magana deko magana kaza kaza kaza kaza amma dukkanin su bai gudunmu a ci abiola ko ba san sa so yan siyasa farko la masu hayaniyan nan yana deko kare suke na mulkin buhari da shi buhari ke cewa kaza kaza da maganar Juntuwar saboda allah ya gami me ya yi gudunmu me gudunmu wasa baya siyasa lokacin nan ba ka dan saba ba bijin ba san ta ba kana ganin ta aka yi ta ba ke magana ba kana juyin mulki a kasa kana kare demokradiya sannan ka zo kawai da neman suna ce za ka tuwar sannan abuci ne abuta da buhari suna mulki sun san abin nan sun ba shi mulkin idan dai buhari da jin tuwar lokacin da aka zo aka soke bace yahu kamata a ce to ba bace eh mu kira abin ba shi mulki ya ba shi fine saboda haka aka so aka yi hana iri mara iyaka aka yi zargi da cin mutum zage-zage ni na san abin da ne kuma ka tambayi baban gida ya kira kan jin tof ya san abin da faɗa to amma yanzu da tarihi tun ka san wato dan Najeriya ba shi dan Najeriya ya so ya zo yi girbi inda bai shuka ba akan siyasar damfara ko san neman suna ko kuma ainihin neman wayan mutane so da aka junto da ake za a yi bikinsa waye mai bikin begon tarayya apc duk manyan apc na yanzu nan suna manyan su na sai safar hula wacce suna suna nrc aulai adamu nrc ta yanzu ko. ai ya yayi duk wanda ka sanya zo babba a cikin jami'ar acm da ke a kai shekaru a da a siyasance nrc yayi a zo yanzu a ce suna mulkin nasu na apc su kawo jami'ar ta kada su ka san kare suke so da haka juntuwa ta zo ta tafi wanda suke sun kasta sun san suwaye su masu mai rayata yanzu san ƙarya suke yi ba su ba da gudunmawa ba wani suke ba da gudunmawa ta ma shine boss mustapha a lokacin nan shine shugaban jam'iyyar sdp a adamawa mutum tana gongola amma a karo na biyu ba shi ba ne amma duk da ke jam'iyyar nan a yanzu wanda ke apc yanzu manya-manya su dukansu da su eh, mutanen nrc ne to koyaya iyalan marigayi chief mko abiola ke ji da wannan ci gaba da aka samu Hajiya Hafsat Abiola ya ce ga marigayi Chief MKO Abiola. Who would have ever believed, given the relationship that you had Tana nuna mamakinta ne ganin irin alakar da ke tsakanin Abiolan da shugaba Buhari a baya ba mai karfi ba ne. Amma ga shi Allah ya yi amfani da shi wurin karrama mahaifin nasu wanda hakan kuma ta ce zai silar ɗinke ɓalakar da aka samu a baya. to the country. Dr. Jonathan Zungina shine Darakta Janar na gangamin yakin neman zaben shugaban kasa na Chief MKO Abiola wato Hope 93. Yana nuna gamsuwa ne bisa yadda yanayin tsarin siyasar kasar ya inganta mai cike da karfafa gwiwa da samar da kyakkyawan fata. Koyaya masana tarihi ke ganin wannan batu na Jintuwaf Profesa Ibrahim Maina Waziri wani gwaggaggen masanin tarihi ne a jami'ar Maiduguri. Ta ga ya danganta daga waye kake magarawa, ai yake dubawa. Shi yanzu shugaban mu na yanzu da kuma mutanen da suka taimaka mishi ya ya samu shugabanci yanzu da fatin da yake kai da waɗanda suke ba shawara Sun sun ga wannan ɗin shine gida dacewa amma ko ba su duba me ya kawo ma tukunan shigan soja a cikin mulkin ƙasa ba ai an kashe saddauna an kashe tafawa balewa an kashe eh, kintola an kashe sojoji manya-manya don a samu a yi ku na 1966 wanne ne ya fi cutar kasar nan ku na 1966 ko annulment na gen 12 don shi ne nake gaya maka shi tarihi sai kana da ilimin sanin ne ya kawo fitina a tarihi ba abin da yanzu kake gani ko kuma abin da aka gaya maka yanzu akwai bayan ne bayan ya kawo yanzu yanzu ake ganin abun ta cancantan yanzu ta siyasan yanzu amma me ya haifar da wannan fitinan da a iya abin da aka yi hana wannan fitinan ko ba zai saka ba zai iya ba da al'umma su ce eh an yi adalci a duka wa'anda wa'annan abin ya shafe su ko ba a yi ba. Um, Profesa kai shehu malami ne na tarihi. Eh. Amma gane ilimi ya kuke ganin abin gaba ɗaya wannan al'amari da ake cikin yanzu. Shi siyasa yadda ake ciki yanzu. Eh dole ne mutumin da aka aka ci huruminsa a gyara. siyasa a ba mutane abin da ya kamata su samu yanzu kuma wanda za su zo daga baya mu ban ma'ana masu masu samu nasu. Saboda haka wannan abin jin din fa ya wuce maganan wai abiola ko maganan eh, abunan kudu ko ko yarbawa ko arewa ko baban gida ko waye duk abu ne wanda yadda aka aka aka tattauya al'amarin ƙasar nan tun bayan mulkin mallaka abu ne wanda dole sai an shiga an ga yadda muke yin shi kan shi siyasar shi siyasar da muke yi da gaskiya ne muna yi don al'umma ko kuma muna yi ne don mutane wanda suke so kawai su moyi mulki su yi mulki su yau an mayar da su shugaban kasa ko an mayar da ne kuma in sun zo cikin mulkin sai su abin suke suka ga dama yadda suka ga dama ba tare da duba cancantan wannan abun a yanzu da goyo ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can an jima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. la meilleure musique et les dernières nouvelles